Wahabiyawa basu da aiki sai batsa kuma albasha shine aikin da Wahabiyawa suka zo su suna koya wa ɗalibansu. Addinin Musulunci addini ne na kunya. Ana son dukkan malami ya zama kar ya furta magana in ba alkhairi ba. Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam yana cewa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhiri falyaqul khairan aw liyasmut. Duk wanda ya yi imani da Allah da ranar lahira to ya faɗa alkhairi ko ya shiru. Sannan kuma Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam yana gaya mana cewa la imana liman la haya ala babu imani ga wanda ba shi da kunya a wani hadisi yake cewa al imanu bid'un wa sittuna shu'ba wal haya'u shu'batun min al iman imani yake sittin da wani abu ne amma kunya tana daga cikin imani amma wahabiyawa addinin su babu kunya a ciki a wurin karatuttukan su babu kunya su yi ta batsa su yi ta alfasha su yi ta barin zance ba su da aiki sai aikin motsa sha'awa ba su da aiki sai aiki na yaya ake suranta jikin mata wanda ko da'awa za ka yi babu laifi ka yi awa ka faɗakar da mutane a bisa zamantakewa amma ana son ka rinka sirrantawa in kai kana ikirarin kai ahalin sunna ne to ya kamata ka yi yadda annabi ya yi ba ka zo ka yi barin zance ka yi ta maganganun da yara za su saurara su rinƙa ganin wannan malami ne na addini amma ka duba yadda yake barin zance yadda yake bayani babu balaga babu mantiki babu ainihin adab a ciki wannan bai dace ba wannan shi ne aikin wahabiyawa lallai idan Allah yana gaya mana la yuhibbullahu jara bisu'i minal qawli illa man zulim mummunan magana kowace iri ne ba so ka furta ta sai dai an zalunce ka ne ballantana a wurin koyarwa ana son uslubat ta'alim ya zama kana yin shi da hikima in kana so ka isar da sako akwai akwai kalmomin da zaka yi amfani da su ka isar da sako ba sai ka yi batsa ba amma da yake addinin wahabiyanci an gina shi ne akan batsa za ka ga malaman su ƙananan su da manyan su ba su da aiki sai maganan motsa sha'awa sai maganan jima'i, sai maganan sassan jikin mata. Yanzu ka duba wannan gumin ƙaton mutumi wanda ake kira Ibrahim Khalil. Wannan Ibrahim Khalil da ke garin Kano ka duba ka ga yadda shi ma da girman shi da furfurin shi yake barin zance bari in sa muku ku Addinin Wahabiyanci babu komai a ciki wallahi sai harkan batsa. Bari sanya muku kuji shi. Ku ji abin da yake faɗa da girman shi da hankali. duk wani abu na duniya bai kai saduwa a wurin ba a aure ba duk wani abu abu bi take so a yaba mata a ziga ta a koda ta a sadu da ita kuma rashin saduwan ne yana taɓa su, yana taba tunanin tunaninsu yana taba dabi'ar su. kuma yana sa su ciwo wanda sai a musu operation ciwon mara saboda maniyan sun fi maza sha'awa wani lokaci idan maniyan su ya zo ya makale musu a mara sai an musu operation shi sa za ga wani lokaci mata haka sai dinga abubuwa kamar hauka ba hauka ba ne motsuwa ce ta ga idan ta kusa haila sha'awa ta tana da ƙarfi idan ta gama haila sha'awa tana da ƙarfi wani lokaci ma idan tana haila kuma idan ta haihu za ta ƙara sha'awa ka wajibi ne mutane ku zama kun yi ƙoƙari wajen ku kula da wannan abin da farfesa ya faɗa saboda yanayi na abin nan sannan 'yan uwa kun ji wannan Ibrahim Ibrahim Khalil kenan garin Kano yadda ya zo yana barin zance akan abin da ya shafa jikin mata. Ku ba ku da aiki ne sai mata? Talib ɗinku mata mata? Kuna maganan ahal sunna ba kwa magana akan tazkiyatun nafsi gyaran zuciya sai dai mata mata? Eh? Me yanzu me me me wani wani wani darasi za a ɗauka akan mata mata suna da yawan sha'awa? Sai ka zo kana bayani halitta ne a jikinsu su ma sun san suna da shi amma ka zo ka taɓa rinzance Ibrahim Khalil to 'yan uwa wannan Ibrahim Khalil kenan wanga shi ma ƙalla uhu, kunyarsa ta yi ƙaranci ku duba yadda ya zo yana ɓarin zance duk irin wannan abubuwa na rashin kunya na ɓarin zance na motsa sha'awa ba za ka rinka samun sha'awar malaman sufaye ba su malaman sufaye burin su ku zo su baku abin da zuciyarku za ta yi tsarki amma su wahabiyawa kullum aikinsu kullum aikin wahabiyawa ɓarin zance kawai aikin su shine batsa da alfasha. To bari in sanya muku a bidiyo na gaba a shi ma ku ji yadda yake ɓarin zance bari in sanya muku ku ji. Bidiyo na gaba insha Allahu ku ga shi ma yadda yake a ɓaro zance bari in sanya muku ku ji shi. Ita ma yadda za ki da nonon kare sai ya faɗi wallahi. Sai nan ba za ki aure ba a banza ma zai zo ya faɗi. In ma bai faɗi a ƙarfin nan ba. <laughs> ai shagantaka ce da rena mutane eh wai ita ba za ta haifi 'ya'ya da yawa ba tana gaya maka tun ba ya aure ba saboda ta ji hudu yahudu wallahi na san mata da ido na na san yanzu ta rasu ‘ya'ya goma sha shida ta haifa. To, Wannan shi kuma sunan shi Malam Ibrahimu Kaduna. Duk da dai shi yana ɗan sassauƙan ra'ayi a kan mu, ba za mu tsananta magana a kan shi sosai ba da yana ɗan yi mana adalci. Amma, amma shi ma dai ba wahabi ne. Eh, kai fa wa iya zaharu alaikum la yarqubu fikum illa wala zimma. In suka samu dama a kan ku ba za su kiyaye ainihin wani dangantaka ba illan dangantaka wala zimmat wa ballantana kuma alƙawari. saboda haka wannan shi ne ake cewa mala Ibrahim Kaduna kun ji shi ma yadda yake taɓa barin zance Ibrahim Kaduna idan zaka yi da awa ba sai ka rinka kira sassan jikin mata hakan nan ba yanzu wannan abin da ka kira su shi kai tsaye hakan nan zaka iya motsa sha'awan wata ko ka motsa sha'awan wani kuma motsa sha'awa ga namiji ko mace ba alkhairi ba domin za a iya aikata alfasha to wannan aiki ne na wahabiya wanda ba su da aiki a wurin su shine wa'azin motsa sha'awa a rinka kiran sassan jikin mata babu babu sakayawa Wannan ina kuka samu wannan sunnan Wahabiyawa? Malam Ibrahim Kaduna ina ka samu wannan sunnan? Ya kamata in an zo karatu a rinka ɗan sirrantawa, a rinka sirrantawa, Ya rinka sirrantawa. Bai kamata ya zamanta cewa a rinka barin zance ana faɗan abubuwa, ana sake abubuwa hakan nan, ana bayani akan abubuwa hakan nan babu wani ɗan sakayawa bai kamata ba. Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam yana cewa al-imanu wasu wasu tuna shu'ba sai ce wal haya'u shu'batun al iman. Annabi ya ce imani yanki sittin ne da wani abu amma kunya tana ɗaya daga cikin imani. Amma ka duba yadda Wahabiyawa suke ɓarin zance na wurin alfasha. To wurin ƙara sanya muku wani Bawahabiyan shi ma ku ji irin wannan ragargazar ɓarin zance da yake fitowa daga bakin shi. Bari in sanya muku ku ji shi. Shi kuma wannan Bawahabiye shi ne ake kira da Albanin Gombe. Eh Albanin Gombe akwai Albanin Zaria, akwai Albanin ina ne to ga na Gombe bari ku ji shi ma irin nashi ɓarin zancen bari ku ji. Kana cewa ka ci mata baka ci mata ba wallahi. Na sai da Allah ma dai da ganin shi yana da ɗan kunya-kunya ba kamar wannan zindiƙiƙin ƙato mai suna Albanin ah ba. Ku duba inda yake wannan ɓarin zance, don Allah ka tara almajiranka kana irin wannan ɓarin zance Albani. Albani, Albanin ba ka da hankali ne? Wannan ita ce koyarwar Manzon Allah ka zauna kana batsa ana dariya har kana kada a yanke maka a ina ka samo wannan sunan. annabi mai kunya ne hatta kallo irin na Manzon Allah Sallallahu Alaihi Wasallam bai tsira wa mutum idanu. Ballantana Manzon Allah ya fito ya rinka ainihin alfasha. Eh, wa yanzuru lahazan wawan ardi galiban ya suku sihaban wal mala'iku tatba'u. Wa yanzuru lahazan Manzon Allah yana kallo kaman da gefen ido kaman da harara. Wawan ardi galiban in annabi na tafiya ya fi kallon ƙasa. Ya suku sihaba saboda kunyan annabi Annabi yana kallon ƙasa ne bai tsirawa mutane idanu. Ya su sai haban in zai fita kuma yakan tura ma sahabban shi gaba. Wal mala'iku tatba'u mala'iku ke bin bayan Annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. Amma kai albanin Gombe ina ka samo wannan batsar? Wani addini ne ya koyar da ka tsaya a gaban ma mutane dan za ka yi wa mutane bayanin aljanna? Mu dai mun ji Annabi Muhammadu bai taɓa furta irin wannan kalmomin ba. So wannan shine sunnan taku? Wa'azin motsa sha'awa? a Wa'azin batsa? wa'azi na iskanci wannan shine ita ce ta taku ya ku Habiya? duk sanda annabi zai siffanta abin da ke cikin aljanna duk da akwai matan sai ka ji Allah tabaraka wa ta'ala sai ka ji manzala yana cewa fiha ma la ainur ra'at wala uzunin sami'at wala qatara ala qalbi bashar annabi ya ce a cikin aljanna fiha ma la ainur ra'at akwai abin da idanu bai taba gani ba wala uzunin sami'at kunne bai taɓa ji ba wala hatsara ala kalbi basharin bai taɓa zuciyar ɗan adam ba taɓa ka kawo akwai wannan abun a cikin aljanna ba zaka ji annabi na magana da alkunya amma ko wahabiyawa ina kuka samu wa'annan alfashan da sunan yin wa'azi ku zauna ku yi ta batsa a gaban mutane ina kuka samu wannan ina kuka samu ya ko wahabiyawa ka duba wannan zindiƙeƙen katuwar shi albanin gombe yadda ya zo yake wannan barin zance yake irin wannan maganganu ya kamata ku duba koyarwar ku ya ko har To bari in ƙara sanya muku ku gani, a wani daga cikin shugabanni na Wahabiyawa shi ma ku ji inda yake irin wannan ainihin barin ce Bari in sanya muku shi ku gani insha Allah. Ko kina ganin irin ƙawayen turawa nan ne fa, su da ke samun tallafi. kuma sun samu tallafin yana iya kaiwa yan mata yanzu da yawa ana aurantar da su ba mazajen su na farko ba kenan sun san maza yasa duk abin da annabi ya gaya maka wallahi gaskiya ne wannan baka shawara kai taka tsantsan da kaga waye ya ce ta waye da yawa kai nesa da ita wallahi wallahi gida da wannan sun fi daɗin ne. kwarai da gaske haka ake ɗaukar su gida dawa ko bata waye ba bata san rayuwa ba bata san abu kaza ba to wallahi ta kuma ka shani, saukin shani. wanda ta waye ta san duniya ta idan ta ya buɗe to Allah ya san me ta je ta yi kafin ta zo wajenka kuma galiban wanda ya tsayar da su baya auren su sai wani wanda bai san hawa bai san sauka ba kyalkyali da yawan rataye jaka da kwas-kwas ta hanya ita take yaudara sai je shiga ka jefa kanka cikin masifa zina na yi sai dai Allah kiyaye Allah kiyaye fur gidajen zana kuma suna nan har yanzu a garin nan akwai su a cikin unguwanni akwai su a can haka ko ba kama ne ba yawwa yan uwa abin da nake so ga fuskanta kai yanzu gadan gadon kaya baka da aiki sai wa'azin motsa sha'awa baka da aiki sai wa'azin zinace zinace kuma kai Abdalla Gadan Ƙaya tsakaninka da Allah a ka na malami har kana da tabbaci ma a cikin garin Kano akwai gidajen karuwai sannan Abdalla Gadan Ƙaya na cewa akwai su a can haka can hakan ya aka ka sani ya aka san a can haka akwai gidajen karuwai Abdalla Gadan Ƙaya matsayinka na malami baka da aiki sai magana akan zinace zinace baka da aiki sai wa'azi akan motsa sha'awa Abdalla Gadan Ƙaya wannan abin kana ganin ya cancanta ya dace sannan idan akwai har yanzu gidajen karuwai a can wajejen haka ya aka ka sani. Eh, ya ku wahabiyawa ku ji tsoron Allah ku san cewa al'umma kuke koyarwa kamar yadda kuke da'awa da bakinku. Ku zama masu da'awa irin Manzon Allah, ku zama masu da'awa masu kunya, masu alkunya wanda za a koyi ɗabi'a. Ba fa karatu ake buƙata a koya a wurin malami ba kawai. Laƙad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun. Ana buƙatan a koyi kyakkyawan ɗabi'a. Ya kasance a cikin Manzon Allah kyakkyawan ɗabi'a. idan malami ne Annabi ya ce "Al'ulama'u an biya malami magada annabawa ne. Me ya kamata a gada wurin malamai? Ilimi ne kai a'a? Annabawa suna da ilimi, suna da kunya sannan suna da mu'ujiza. Ya kamata in kai malami ne a sami ka da ilimi da kunya sai a same ka da karama. Amma saboda Allah ya ku Wahabiya ku yi ta batsa, ku yi ta alfasha a gaban ɗaliban ku ba kwa jin kunya, ku ji tsoron Allah. Ku ji tsoron Allah. manzo Allah Sallallahu Alaihi Wasallam ya hana alfasha. Hmm? Allah ya hana alfasha. Bari in ƙara sanya muku wani clip ɗin, ah, wani clip ɗin na dai shi wannan, ah, shugaban 'yan batsar? Ku ji nan ma me yake furtawa, ah, ku ji daga bakinsa. Bari in sanya muku ku ji. ka ce ka ga ya musulmi yau ina ana biki yadda amarya take fitowa da ƙawayen amarya komai a waje hijabi an yaga shi niqabi an kullar da shi mutunci an zubar da shi a gaban uwarta da kubanta da surikinta da surukanta tsirara abinda ake a coci yau shi ake yi a cikin gidajen ba a wai birkewa ne mutum attajiri ko yana da kuɗi ko kuma yarsa tana da kaza tana da dama ko mai mulki ko mai sarauta ya zo ta rubuki ya fadda yarsa tsirara yarinya ta fito sai kyalle kawai a kirjinta da ya rufe mata mamanta da cire shi ya ma da huta gaba daya ku zama shaidanin gaba ɗaya. wata punch ɗinta wallahi ake gani punch ɗinta na ran ɗaya cikin iya nan gurin iya baiwa tsiraici na yanzu saboda Allah malam a cikin wa'azi me naka na kama maganar kirji malam a cikin masallaci ko a hall ne kana wa'azi malam me na kama zancen maganar dan kamfan da ke cikin jikin mace kai misali mana malam Ai ba sai ka zo kana wannan barin zance kana irin waɗannan maganganu haka ba bai inganta ba. Wallahi tallahi bai dace ba. Ana son malami ya zama yana da, yana da usulubi mai kyau wurin wa'azi. In za ka yi misali ga abubuwa nan da dama da za ka yi misali. Idan ka ce mata suna barin al'auransu, hakan ya yi amma ka rinƙa wannan ɓarin zance wai a matsayinka na malami. Abdullahi Gadon Kaya ko da yake daman kai ne sarkin malamai masu batsa. Baffa hoto ma ya naɗa ka. hotowar ma ya faɗa ya ce lallai ilalla bai taɓa ganin mutum da yake ainihin batsa na rashin mutunci kamar Abdallah Gadan ɗaya ba. hotowar ma ya faɗa ya ce ba ka da aiki sai motsa a wa'azin motsa sha'awa. To ku duba ku gani fa malaman Wahabiyawa. Mu yayin da malaman mu suke zaunar da mu su haɗa zuciyarmu da tsarkin, da tsarki su haɗa mu da Allah. Su kuma Wahabiyawa suna zaune sun sa matan mutane a gaba suna musu wa'azi. Goron sallah. su yi ta batsa suna motsawa matan mutane sha'awa. Eh, saboda haka waɗannan ba su ne Wahabiyawa, shuwagabannin da malaman da ɗaliban dukkansu halinsu guda. Hmm? Dukkansu halinsu menene ne? Halinsu guda. Saboda Allah da Annabi wannan wani irin addini ne? Eh, wannan wani irin addini ne? Yanzu ku ji barin ƙara maimaita muku wannan zindiƙeƙƙen ƙaton ku ji abin da yake faɗa. Barin ƙara maimaita muku Profesa yana magana game da saduwa. Ita mace fa, duk wani abu na duniya bai kai saduwa a wurinta. A aure ba, duk wani abu, abu bi take so, a yaba mata, a ziga ta, a koɗata ta, a sadu da ita. Kuma rashin saduwan ne yana taɓa kwalwarsu yana taba tunaninsu, yana taba ɗabi'arsu. kuma yana sa su ciwo wanda sai a musu operation ciwon mara saboda maniyin sun fi maza sha'awa wani lokaci idan maniyin su ya zo ya makale musu a mara sai an musu operation to dan Allah Allah ku ji malaman wahabiyawa ba su da aiki sai sai wa'azin motsa sha'awa ba su da aiki sai wa'azi na ambatan sassan jikin mata hmm? ba ku da aiki sai wa'azin motsa jiki, sai mu sai wa'azin da ainihin za a rinka yin alfasha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yanzu wannan shine Ibrahim Kare, Ku duba yadda yake faɗo abubuwan sansanin jikin mata ba tare da wani kinaya ba. Ko da za ka yi wa'azi ba a hana ka ba amma ka yi shi cikin balaga, ka yi shi cikin uslubi mai kyau yadda Manzon Allah ya koyar. To wannan su daman ba su da kunya. Annabi ya ce kuma. inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma shita yana ga abin da mutane suka riskar in baka jin kunya daga cikin maganar annabawan farko in baka jin kunya aikata abin da gada dama to wahabiyawa ba su da kunya bari in ƙara samu ku ɗayan zindiƙeƙin ba wahabiyan shi ma ku ji abin da yake faɗa bari sanya muku ku ji bari sanya muku bari ƙara sanya muku ku Ita mai yadda za ki da nonon kada sai ya faɗi wallahi. Sai dan ba za ki aure ba, a banza ma zai zo ya faɗi. In ma bai faɗi a ƙarfin <laughs> nan ba. <laughs> Ai shagantaka ce da rena mutane. Eh, wai ita ba za ta haifi ‘ya'ya da yawa ba, tana gaya maka tun ba ya aure ba, saboda ta ji hudu bai Yahudu. Wallahi na san mata da idona, na san yanzu ta rasu. ‘ya'ya goma sha shida ta haifa. Dan Allah ku juye zuwa na Malam Ibrahim Kaduna inda shi ma yake faɗo sassan jikin mata wai kuma wai da sunan wa'azi. Wa'azi ko alfasha ku daina wa'azi kuna motsa sha'awan mata ku daina wa'azi kuna motsa sha'awan maza wa'azi ya kamata duk sanda ma mutum ya ji wa'azi zuciyar shi ta ɗauka ne ya ji tsoron Allah amma ba wai ku yi wa'azin da za ku motsa wa mutane sha'awa ba so aikin ku kenan fa wabiya ba ku da aiki da ya wuce zancen maganar mata daman su ne a gabanku ba Allah bane a gabanku ba manzon Allah bane a gabanku ku ji dai irin wannan malami Ibrahim Kaduna wani shi ma yadda yake wa'azi yake ambato sansan jikin sansanin sansanin jikin mata babu takunya, kunya babu alkunya babu komai an yi magana a ce ai ai ai ai ai ai ai an zo wajen koyar da addini ba a kunya waye ce ba a kunya waye ce kada ai kunya ai akwai hanyoyin da zaka baka isar da sako ba sai kayi alfasha ko batsa ba bari ƙara sanya muku ɗayan ƙara jin shi shi ma gashi kana cewa ka ci mata ka ci mata ba wallahi na rantse da Allah ka tsaya za ka Ka kazanta ka ci billahi lazi ana Allah kawai kuma wani ya goge min magana ta ya bar min ita yadda na faɗe ta ba su da aiki da wuce zancen maganar mata aikin su kenan wahabiyawa zancen maganar mata da batsa aikin su kenan ba za ku yi wa'azi abin da zai motsa zuciyan bayan Allah a ji tsoron Allah ba sai dai aikin maganar batsa batsa shine aikin ku maganar mata Kuma yadda damun kuna da babban jagora a nan Najeriya mai suna Abdullahi Gadan Kaya mun shi baya ma maza ba baya ma maza ma wa'azi sai mata eh da shi da Kabiru Gombe aikin ku kenan to saboda haka ƴan uwa Wannan su ne wahabiyawa. In su za ku riƙa a matsayin malamai kun ga da irin ɗabi'arsu. Wa'innan dai su ne jagororin ku wallahi tallahi yi asara. A ce wai wa'innan su ne malaman ku da za su zo su koya muku addini wanda ta ida ma, ta ida ma ba su da ita. Allah shi kiyaye. A ce wa'innan su ne jagororin ku wa'innan su ne malaman ku wanda za su koya muku addini wanda ta ida ma ba su da shi. Ku duba yadda suke alfasha, suke faɗan munanan maganganu da bai dace a ce ana jin su a bakin malamai ba. Batsa. shine addinin Wahabiyawa. Addinin Wahabiyawa shine basa Allah baya son mutum mai furta mummunan magana. Hmm? Allah baya so. Allah baya son mutum mai alfasha. Manzon Allah ya hana. Amma aikin Wahabiyawa ne ko da yaushe za ka riƙa jin maganganu marasa daɗi a su Saboda haka ƴan uwa ba tsawaitawa za mu yi ba. dan za mu dakata insha Allah rabbi sai Allah ya kai mu wani lokaci kuma. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.